فيها المكر الثلاثة وعليكم السلام أها ونواه والروح الروح معنوية العالية لدي حملة رسالة الجهاد المقدسة me ake magana a kai ana ma'anan ainihin jihadul muqaddas yana da sharuɗa labudda a samu arruhul ma'anawiyya ya aka hmm? sai da himma dole sai da ruhi sai da eh, aliya yanzu ba gani ba da babu ruhi haka muke zaune muna kallo ana cin arzikinmu, ana cin kware mana dabbobi ana kwashe mana duwatsu ana menene sai dai a kore mu a zo a same kafili ana so a karrama ka kamar yadda wani yaro na ke cin gida banda bai fi dubu goma ba ko dubu to a lauka da dubu ɗari biyu sai a sayi miliyan hamsin ashe zinari na gidan haka yanzu shi je ta da ƙauyensu saboda haka nan in ka ce ba za ka sayar ba gwamna ma ya a ce ko sayar an riga an sayar da wurin siriyar gaba ɗaya gwamnati ta riga ta sayar da shi wa wa'annan mutanen da suka zo saboda haka nan ko sayar gidan dubu ɗari ko dubu ɗari zai sai a baka miliyan hamsin miliyan kaza to miliyan hamsin bola ce fa sannan kuma ka sake koma wani wuri su ko za su suna ta haka suna ta haka duk wannan rikicin su bai shafe su ba kaga yanzu misali za mu je mu je noma nan ba da ma mu je muna jin tsoro sun da menene muna da yara muna da menene ba mu shirya in muka ce mun shirya faɗan za mu iya faɗa da su to amma ba a yadda ba daga inda muka je muka fasa su ce da wannan sandan muka faɗa su wa ake muka mallaki wannan sandan saboda haka nan ƙarshe ni sai an nakasa ni kafin a dawo da ni na daina ji na daina gani na daina tunani na zama shuru shuru tukuna in na dawo ba ma dama ko a dan karama allura kana dawo yau ba lafiya ji ba lafiya wane ne ba lafiya har dai ka zo ka mace zama zuwa asibiti ya ishe ka ta amma su can da suka zo wai ala haddi kaulihi ya ce shi garinsu ne gidan wajensu ne na yanzu wannan ke ta su idan yan gari ne suka fi ƙarfi a wajen sun hana barayi zuwa garin ɗin sai a ba su manyan makamai ya ce to ga su nan kuwa kare musu so ai ta ɗiban abin da za a ɗiba idan barayi ne ke da wurin sai su ƙara musu makamai manya-manya ko kori yan gari haka ake ta wannan harkar ah, wani ya yara min yare ban gane ba har yanzu ban gane ba amma dai ina ɗan ganowa kadan kadan na ce masa malam za mu je bu noma bana za mu koma kan mai ce ba za ku koma ba malam na ce a'a kai baka sani ba an yi sulhu to ba barbare da ita alquran ba za ku koma ba alquran ba za ku koma ba alquran ba za ku koma na ce na yarda ko kowa zai je noma tun da dai ka ce ba ka son je noma wurin ba za ta ba saboda duk wanda bai da dan uwa ai kaga yayi asara ba mai gaya masa magana ko me na mallaka ina da yadda za a je noma tun da ka ce ka yi ba zan yi ba tun da ba za ka faɗa min abin da zan cuto ba ni na yi imani har ga Allah kana kauna na gurgudo a sani Allah ya san gairi. sai da ran tsayin sau uku yace ba a daina tonon zinari ba don haka ba babba magana zaman lafiya a area nan

in babu ruhi ai kaga ba za ko ƙarya kake so ka kafa sai kana da ruhi in kana son ka kafa gaskiya sai kana da ruhi kana da ulu ha ha in ƙarya ma ke so kafa sai an yi haka rabbaniyatun aw udwaniyatun can kaga na farko kenan jihadin kenan gazau kan hasiru adaful imtidadi بعض الأمم أو الشعوب إلى بعض مؤديا ذلك إلى بسط سلطان إحداهما على الأخرى في هدفين رئيسيين manufofi sun tsaya guda biyu ne manufofin imtidadi ba'dil umami faɗaɗan al'umma daga al'umma ta tashi za ta faɗaɗa tana neman faɗaɗa ƙasanta saboda me kaga akwai dalili al'ummu ainihin manufofin faɗaɗa ƙasashe sashi a kan sashi a hadafu imtidadi ba'adil umami aw shu'ubi ila ba'adi tanhasiru kenan ai wannan ta fito ku ta an kulle ta an taƙaita ta mu'addiyatan dalika ila bastil sultani wanda za ta kai su ga faɗaɗa mulkin su faɗaɗa mulkin ihida alal ukhra fi hadafaini ra'isiyaini a ce abun da za a kama kusa kusa ba wa a ce maka kaman a ce eh, yadda Saddam ya tashi zai faɗaɗa ƙasanta Allah hisabi koyi eh, koyi dama ƙasan shi ne saboda kana ya narkar da ita ya kwace yanzu ya mayar da ita ƙasa daya to kaga akwai manufa to wannan ba shi kadai ba to wannan ta an ce ya hada faili alhadaful awwal ma tuhaddiduhu shara'i'u abun da shari'o'i suka iyakantar da shi faɗaɗa ƙasa ta hanyar shari'a ar-rabbaniyya min ila'i kalimatillahi wancan gari ya kamata su ma ana adalci ya kamata suna suna dokoki bin dokokin Allah ya kamata suna an karɓo talakawansu du'afa'unsu wai kamatin lil haqqi don tsayar da gaskiya wal adal wa ko iqamatil eh, ko li kalimat la kalimatillahi wa iqamatil lil haqqi وحكم دين حكم بما انزل الله ووسيلته الجهاد المقدس با يبتدا اي وندن يتايا دول هذه الجهاد اذا كتا الجهاد ماضي الى يوم القيامه اما با هكا كوي اكي تاشي اشي ذا جهادي فلا بد اكو اشياء لا بد اكو استعدادات لا بد اكو تاريخ الهدف الثاني ما تؤسس ما توسوس به المطامع النفوس ما مطامع النفوس abun da kwaɗayin rayuka ke saƙa ke saƙa shi ta gansu bisa da irin kamar maka yakin amerika ai neman kuɗi ne duk garin da ke da kuɗi ina son ya mallake ta ingila ma ta sakan musu an suka mallaka ingila ta samu ya zai ta ce budurwar da take yayi ta wani da je kasa kaza a kama a kai Guantanamo ne ko kasa kaza a yi ne. ne nan wannan yana bamu labari abin da ake a Guantanamo din nan malam ba da rigi duk wanda aka kai yan naka fashi eh? yau eh Guantanamo yake eh. to ka gani mutum nawa suke kama shugaban kasa na suke kai ne. duk shugaban da suka yi aka masa jiyarci an kai shi can to kaga wannan zalunci ne tsagwaran ɗansa kwaɗayin mallakan duniya ne ba wai yana so ya kai adalci ƙasa ne ba ba adalci suka je an je ne a yaƙe su za a kwashe arzikin ƙasan ko a haɗa kai da wasu 'yan tsirari a ce za a samu musu yanci alhali an je kwashe musu kaya ne ina ji kan sai <laughs> sai bashin wannan bashin ga sunan shi Allah Abubakar amana ta sa mallan Abubakar ne jimina ike <laughs> shi da faɗa ya hada shi da wani inyamuri ko akan gida ne suka je kotu ya ɗauko lauyoyi inyamuri ɗauko lauyoyi to tafiya da tafiya sai kira inyamuri je kai ai baka sadi ba mu sasanta mutanen nan kudin mu suka ci suke ci kai ka ba wa ya kudi sai a baka kashi ni ma na je na ba su kuɗi sai in ci ka sake ɗagawa kaga asara muke yi kaga mu sasanta kai mu wanda da yace gaskiya kamalan sallahi mu sasanta tsakanin mu tunda menene in ka je wanda ya bada kuɗi shi zai ci a shari'ar amma naka zai ce in ka shirya za a ya daga shari'ar han ka je ka shirya ka kawo ka sai da kayan ka katar ka ta ka bashi in ya shiga ciki ya shiga ya haka ya haka ya sassallame su sai waye gari an kwace abin an baka sannan shi ma ya samu nashi ce yaya ana bukata a karɓo maka katinka yanzu zai yi ke an gama zai yi Ah, to ya gari ya kamata an yi amfani da hankali ya ce wannan wanda ku sasanta ko ka su sai alahira matu wasu su bihi matani on nafosi kwaɗayi kwaɗayin rayuka ke sassaƙa shi wa shahawatiha ita wa gara'iziha da ɗabi'anta na ta yi mulki wa ahawa'uha da abin da take so wanda zawatuha da hankoronta to sai ka je ka nemi fasara hankoron ita ce hankoro yunkuri ya yi hankoro eh, gashi na yana hankoron neman ka sai ka zauna ko hmm? na ce sai ka zauna ka zauna kai kallo in Allah ba shi an yi akan ka ka gano hankoro Jadi kita rubuta wata buta ka gane da Dasawatiha. wa alwani adawa udwaniha da nau'in ta'addancinta tsallake iyaka wa wasilatuhu alhuru hanyar kawai samu wannan yaƙi al'udwaniya al-muktalifa idan baki zai iya yi eh, amfani da shi in baki ba zai ba yi eh, amfani da makami yaƙin baki bai zuwa ko ina an babu makami dole a haɗa ga makami ga yaƙin baki idan bakin yaƙi a koma makami in makamin yaƙi a koma baki ko a haɗa duka muktalifa almadiyatu wal ma'anawiyatu na farko dai eh, ƙarfi na arziki na sarari madda sunadarorin arzikin ma'anawiya ƙarfafa siffan ƙafan ta zama ita ce bakin yaren ku sufafawa alhara wal barida nan za tsaya nazarwa daga kalmomin sha'awa ne